الخبيث من الطيب ويكفر عن السيئات ويرفع الدرجات والله ينوع في الابتلاء كيف يشاء يبتلي العباد بما يعلفون وبما لا يعلفون فهو فعال لما يريد يبتليهم بالجوع والخوف ونقص في الاموال والانفس والامراض والوباء وغيرها ايها المسلمون إن مما يبتلي الله به العباد إن مما يبتلي الله به العباد الفيضانات وتلكم آية من آيات الله التي يخوف الله بها عباده وما نرسل بالآيات إلا تخويفا الماء أهلك الله بالماء أهلك الله قوم نوح وفرعون قال سبحانه وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وقال سبحانه وأغرقنا على فرعون وكل كانوا ظالمين والواجب عند الابتلاء الإيمان بقضاء الله وقدره والصبر والاحتساب فإنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ويقول نبي الرحمة صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط في مثل هذه الحوادث معاشر المسلمين إنما جرى عليكم من قضاء الله في هذه المدينة سنة من سنن الله في خلقه جرت على آخرين على آخرين غيركم في بلاد ومدن أخرى فاصبروا واحتسبوا ولا تقولوا إلا ما يرضي ربكم معاشر المسلمين المؤمن لا تمر عليه الحوادث مرور الكرام وإنما يقف عندها ويتدبرها بما يقضي الله في خلقه من الابتلاءات يظهر الله لهم قدرته وعظمته ويظهر ضعفهم كي يعتبروا ويتعظوا الماء الذي هو مصدر للحياة ويبحث عنه الإنسان ويسعى جاهدا في الحصول عليه يحوله الله في لحظة إلى سبب للهلاك ما أعظمك يا رب في مثل هذه الحوادث <clears throat> يزداد المسلم يقينا أن هذه الحياة أن هذه الحياة الدنيا متاع قليل سريعة التقلب <clears throat> في دقائق تشتت الأسر <clears throat> في دقائق مات كثيرون في لحظات خسر الناس ملايين في وقت وجيز تحول الأمن إلى خوف والفرع إلى حزن والرخاء إلى شدة وكثير من الناس سوف يبدعون حياة جديدة جراء هذه النازلة إن مشهد هذه الحادثة إن مشعر هذه الحادثة يذكر بمشهد يوم القيامة حيث عم الناس الفزع حيث عم الناس الفزع تراهم يتركون كل متاع الدنيا وراءهم ويبحثون عن الملجأ والمنجا لا يهمهم مال ولا بيت وربما انشغل الواحد عن أهله وبنيه أيها المسلمون يجب علينا في مثل هذه الظروف التوبة إلى الله ومراجعة النفس وإحياء روح عبودية الخوف من آيات الله وتعظيم أهره أمره ونهيه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ورغم كل ما تحمله رغم كل ما تحمله المصائب من شدة وبلاء فإن الله رحيم بعباده حليم فلنحمده سبحانه ألا أن المصيبة لم تكن أعظم من ذلك ولنتضرع إليه وإن مما يسر له عند نزول هذه النازلة وقفة المسلمين من العلماء والتجار والحكومات والمنظمات وقفة رجل واحد مع إخوانهم مع إخوانهم المنكوبين فأمدوهم بالدعوات الصادقة والمعونات المالية والعينية وبذل رجال الأمن ورجال الإنقاذ والمتطوعين جماعات وأفرادا جهودا يشكرون عليه لإنقاذ الأرواح جزى الله الجميع خير الجزاء وبارك فيهم وفي أموالهم إخوة الإسلام تمر الفيضانات ولكن آثارها باقية وربما تأخذ وقتا طويلا هناك أيتام ومصابون ومن فقدوا بيوتهم أو هدمت ومن خسروا ومن خسروا تجارتهم فهناك حاجة ماسة إلى تكاتف الجهود لمواساتهم حكومة وشعبا كل على قدر استطاعته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki dukkan salati da tsira su tabbata akan annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku al'ummar musulmi ku ji tsoron Allah a sarari da aboye ku wa Allah da a lokacin da ana cikin kunci da kuma a lokacin da ana cikin ni'ima mu gode wa Allah a lokacin da muna cikin yalwa da ni'ima kuma da kuma a lokacin da muke muna cikin jarrabawa don wa musulmi wannan rayuwa ta duniya juyi juyi ne babu wani halin da zai dawama a duniya idan ka yi farin ciki a wani lokaci babu shakka akwai lokuta da dama da mutum zai yi bakin ciki wataran a shiga cikin kuncin rayuwa wataran a shiga cikin yalwa wataran a yi farin ciki wataran a yi bakin ciki allah madaukakin sarki yana zartar da sunansa ta jarrabawa daga lokaci zuwa lokaci saboda tabbatar da wa'adinsa don allah ta'ala ya yi rantsuwa cewa zai jarrabi bayinsa Allah subhanahu wata'ala zai yi wannan domin ya nuna mana kudurarsa ya nuna mana mulkinsa sannan kuma bayi waɗanda Allah ya jarrabe su da kuma waɗanda Allah bai jarrabe su ba su samu haƙƙul yaƙini wani abin labarinsa kake ji wani abin za ka gani ya faru ga wananka wata ran kuma kai ne zai faru a kanka a wannan lokacin za ka samu haƙƙul yaƙini don ka riga ka shiga cikin al'amarin ka gani yaƙini tabbas ya faru gare ka Allah subhanahu ta'ala da jarrabawa yana bambanta tsakanin abin da ke mai kyau da mara kyau tsakanin mumini da kafiri tsakanin mumini da fasiki Allah subhanahu ta'ala da jarrabawa yana bambanta tsakanin mai tawakkali da wanda ba ya da tawakkali da jarrabawa Allah subhanahu ta'ala yana bambanta yana ware tsakanin wanda yake da imani da wanda bai da imani da jarrabawa Allah madaukakin sarki yana kankare zunubai na bayinsa kuma da jarrabawa Allah madaukakin sarki yana ɗaukaka wasu daga cikin bayinsa Allah madaukakin sarki da ya tashi jarrabawa Allah yana nau'anta jarrabawarsa Allah subhanahu wataala ba kullum bane yake jarraban bayi da abu, iri ɗaya Allah yana nau'anta jarrabawarsa yana jarraban bayinsa da abin da suka sani da abin da ba su sani ba da abin da suka saba da abin da ba su saba ba Allah madaukakin sarki yana aikata abin da ya ga dama Allah yana jarraban bayinsa da yunwa da tsoro da hasarar dukiya da hasarar rayuka da cututtuka da annoba da sauransu daga cikin ababen da Allah madaukakin sarki a tsawon tarihin bil'adama yana jarraban bayi shine ambaliyar ruwa wannan ambaliya ambaliya da ke faruwa a ƙasashe da garuruwa aya ce daga cikin ayoyin Allah aya ce daga cikin ayoyin Allah Allah subhanahu wataala yana tsoratar da bayinsa da ayoyinsa ayoyin Allah suna da yawa ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadakar da al'umma cewa lokacin da aka kama rana aka kisfe rana cewa wata da rana ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah Allah yana tsoratar da bayinsa da su to haka na iska tsananin ruwan sama ambaliya da sauran suna nan da yawa duk wani ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah Allah madaukakin sarki yana tsoratar da bayinsa da su domin su san girmansa san cewa akwai allan da ya halicce su san cewa allan da ya halicce su a lokaci daya idan ya ga dama zai halakar da su tunatarwa ce tambihi ne fadakarwa Allah ta'ala yake yi wa bayinsa kada mu manta da ruwa ne Allah ta'ala ya hallakar da mutanen annabi al'umma gaba ɗaya aka hallakar da su da ruwa fir'auna da ƙarfinsa da mulkinsa da girman kansa kasa da kiftawar ido Allah ta'ala ya hallakar da shi da ruwa abin da ke wajibi a kanmu idan muka shiga irin wannan jarrabawa kamar yadda muka sani shine imani da qada imani da kaddarar Allah duk abin da zai faru sai abin da Allah ya kaddara shine zai faru abin da Allah bai kaddara ba ba zai faru ba kuma mai haƙuri da abin da ya same mu mu nemi ladar wani jarrabawa da Allah ta'ala ya jarrabe mu in ma kai tsaye abin ya shafe ka ko ya shafe wani dan uwanka ko wani abokinka ya zo ya zauna a gidanka yana neman taimakonka kowa da yana cikin jarrabawa wanda abin ya shafe shi da wanda abin wanda abin bai shafe shi kai tsaye ba kowa yana cikin jarrabawa ba mai iya mai da abin da Allah ya riga ya hukunta Allah yana hukunta abin da ya ga dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato girman lada na tare da girman jarrabawa disin da aka jarrabe ka jarrabawa mai girma to a lokacin ladanka zai yawa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa idan Allah ya so mutane zai jarrabe su a tunaninmu irin na ɗan adam muna su kullum mu zauna lafiya gidajenmu lafiya dukiyarmu lafiya muna cikin kwanciyar hankali abin da muke so kenan wannan a ma'auninmu ne amma a ma'aunin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba alheri ba ne Allah subhanahu wa ta'ala idan ya so mutane da alheri sai ya jarrabe su in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai jarrabawa ta biyu jarrabawa ta farko ita ce Allah ya jarrabe ka da asara ko duki ko asarar dukiya ko ambaliya ko yunwa ko tsoro to jarrabawa ta biyu shin zaka ce wannan jarrabawa ko ba ka ci ba da yawa ana jarraba su suna faduwa ba sa iya cin wannan jarrabawa imma su mai da al'amari ga wani Allah ko su kasa haƙuri ko su rika tambayar dan me Allah kai mana haka to kaga anan sun fadi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ambaci cewa Allah zai jarrabi sa sai ya nuna ta mutane za su kasu gida biyu famar radiya falahu rida wanda ya yarda da cewa wannan jarrabawa ce daga Allah Allah ya jarrabe shi saboda wata hikima ba dan baya son sa ba ba dan ya cutar da shi ba ba dan ya wahal da shi ba to wanda ya yarda da haka to Allah zai yarda da shi zai samu yardar Allah wanda kuma yayi fushi da al'amarin Allah dan me za a yi mana haka dan me me yasa me muka yi ne to yayi fushi da al'amarin Allah to Allah madaukakin sarki zai masa fushi to Allah subhanahu wataala ya sa mun muci wannan jarrabawa don musulmi abin da ya faru a garin maiduguri game da kowa ya sani mu ba faru ba ne ba kanmu aka fara ba da yawa an jarrabe su kafinmu da abin da ya fi wannan ambaliyar ruwa garuruwa birane sun tashi saboda haka mai haƙuri mu nemi ladar abin da ya same mu kada mu furta da bakin sai abin da Allah ya abin yake so kada mu kuskura mu furta da harshen mu sai abin da Allah ta'ala yake so mu'mini idan ya shiga cikin jarrabawa ko ya ga jarrabawa ta faru a gari ba shikenan kawai shikenan an yi jarrabawa ya wuce ba a'a wannan ba halin mu'mini bane mu'minin ƙwarai zai tsaya ya yi tunani ya kalli abin da ya faru ya yi tunani akan abin da ya faru domin Allah subhanahu wa ta'ala wato baya abu haka kawai babu wata hikima saboda haka mu'mini zai tsaya zai tunani wanda irin darasi zai koya a cikin wannan al'amar darasar da yawa za a koya amma lokaci ba zai ba da dama mu shiga ambata su ba saboda lokacin huduba lokaci ne gajere amma za mu ambaci wasu daga ciki babban abin da zai bayyana gare mu babban abin da zai bayyana ga dan adam girman ikon Allah girman zatin Allah subhanahu wataala girman al'amarin Allah da kuma raunin dan adam raunin dan adam dan adam saboda gafalarsa saboda matuwarsa yana jin cewa ya iya wani abu yana jin cewa yana da wani iko har ya girman kai ya saba wa Allah ya kibin umarnin Allah to Allah subhanahu wataala a irin wadannan ababai na jarrabawa da yake kaddarawa yake nuna mana girman zatinsa girman ikonsa kuma yana ƙara bayyana mana rauninmu babu abin da muka iya babu abin da muke da shi ba mu da wata dabara ba mu da wani wayo ba mu da wata dukiya ba mu da wani iko ba mu da wani mulki ba mu da komai miskinai ne raunana ne abinda ya kamata mu koya kenan inda za ka san haka ruwan da za ka sha ka rayu da shi kana fidda kudi ka saye shi kana nemansa kana wahala wajen nemansa amma sai ya zama to sanadiyar mutuwarka in ba Allah waye mai yin wannan in ba Allah ba ruwan da kake so ka sha don ka rayu shine zai kashe ka kuma a irin wannan lokaci na jarrabawa <clears throat> wata mu'mini zai ƙara samun yaƙinin cewa wannan rayuwar duniya ba komai ba ce ana yi mana wa'azi ana karantar da mu cewa rayuwar duniya ba komai ba ce amma duk wannan theory ne a da dama muna ganin samu san theory ga dukiyarka a hannunka kana kwace gida mai kyau kana hau mota mai kyau ana ce maka rayuwar duniya ba kuma bace ba lalle bane ka fahimta kamar irin waɗannan ababe na jarrabawa idan suka faru a cikin 'yan mintuna rayuwa gaba ɗaya ta canja to ana zaka fahimci cewa wannan duniyar ba komai bace a cikin lokaci kankani family sun tarwatsa baba yana wani gurin daban mata tana mace tana wani gurin daban yara suna wani gurin daban babu wani ma bai samu labarin iyalin sai wajen kwana biyar bai san iyalinsa ina take don ba waya ba network wani bai san yaransa ina suke ba baya gidan wata sun fita da iyalansa sun je wani gurin ba network bai san ina suke ba duk wannan nawa ne 'yan mintuna fa 'yan mintuna fa duk wannan yake faruwa a cikin mintunan nan mutane da yawa sun mutu ruwa ya tafi da su a cikin lokaci kankani mutane da yawa sun rasa miliyoyi wanda suke da sto-sto sun adana abinci na miliyoyi za su siya za su ci riba amma ruwa ya zo tafi da su ‘yan mintuna ne a lokaci kaɗan kana kwanci a gidanka kana cikin kwanciyar hankali ta shiga cikin firgicin da ba ka tsammani tsakanin kwanciyar hankalin da shiga firgicin da ka shiga ciki tsoron da ka shiga ciki 'yan mintuna ne yana karfe 8 na safe kana cikin kwanciyar hankali amma karfe 9 kana cikin tashi hankali don wannan 'yan mintuna ne Allah ta'ala yana nuna mana zahiri wannan rayuwa ta duniya ba komai bace Ƙila da yawa wani bai zai sake koma rayuwarsa na dawa canjin da aka samu haka zai tafi wani kuma zai lallaba ya koma amma sai da ke lokaci yawan musulmi irin wannan jarrabawa wato za ta tina mana za ta tunatar da mu wato tashin alkiyama ana karanta mana ayyukan alkur'ani akwai tashi hankali mutum ba zai kula da iyalansa ba mutum yana gudun iyalansa yana gudun iyayensa yana gudun matansa kowa yana ta kansa to in kaga irin yadda mutane suka fito mata suna kuka yara suna kuka na gabas ya yamma na yamma ya gabas ina ne za a samu tsira kowa hankalinsa a tashe a lokacin mutum baya tunanin gidansa a lokacin mutum baya tunanin duke da ya tara gidansa in ya tara a gidansa a lokacin baya mutum baya tunanin motarsa baya tunanin gidansa a lokacin tunaninsa shine yaya zan tsira da raina ya zan tsira da kaina tashi hankali tunanin mutum ya ga wannan kamata ya mutum ya tuna ranar da za mu tsaya gaban Allah ranar da za a tashin alkiyama wani dan uwa yake cewa ana cewa ruwa ya zo kusa da gidansu ya lokuta kamar wasa da ya fita ruwa ya kiya kirji don kaya jikinsa haka ya gudu ya tsira da ransa yake cewa ashe wa'azin da malamai suke mana ranar tashin alkiyama ranar tashin hankali ne yanzu na samu yaƙinin cewa lalle wancan rana rana ce ta tashin hankali Don ya liko ya leko domin ya ga ruwan yake to leko wanda bai koma wake nan ya gudu ya tsira da ransa to wannan yana tunatar da mu ranar tashin alkiyama kowa yana nema ina zai shiga ya buya ina zai shiga ya tsira mutum ba zai ma sa'ilin ba zai ma iyalansa da yaransa ba to ai wannan hali da kuka samu kanmu ababen da ya kamata mai suna da yawa babba daga ciki tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala tuba tuba mu gyara halayen halayenmu ba su da kyau inda za ka san haka a wannan yini da aka shiga a lokacin da mutane suna ihu suna mutuwa wasu suna sata su kama mutum kamar za su cece shi za su kyoto shi amma su saci wayarsa. a wannan lokacin da mutane suna ihu suna gudun mutuwa wasu kuma suna fasikanci da 'ya'yan mutane fasikanci da ayan mutane a wannan yanayi Allah yana saukar da ayarsa ayar ta kare ba wasu suna sata suna fasikanci zuciyarmu ta keke shi wasu kuma sun kara farashi abu dubu da ya zama dubu ba zai kudi yana ganin mutum yana mutuwa kai kudi ka je ina kai ba za ka mutu ba ne kai ba za ka mutu ba to abin yana ba da tsoro Allah ce ma nusiru bil ayati illa takhwifa Allah yana aiko da ayoyi ne dan ya babu tsoron mu gyara amma a lokacin da aya tana sauka muna ƙara sabon Allah a lokacin da Allah yana tsoratar da mu muna ce ya Allah babu ruwanmu da ayarka ya Allah babu ruwanmu mu da ayarka babu ruwanmu da ayarka ya Allah za mu yi abin da mun ga dama subhanallah har zuwa yaushe yan musulmi duk da cewa jarrabawa tana da tsanani ba da hadi amma mu sani ba muna cikin rahmar Allah duk jarrabawa da za shiga ciki mu sani muna cikin rahmar Allah ta yaya za ka san cewa kana cikin rahmar Allah da Allah subhanahu wataala ya takaita jarrabawar bata zamanto sama da haka ba ana cewa rabin maiduguri ne abin ya shafa ko kashi dai bisa uku ana magana in Allah ya ga dama Borno gaba da yau sai dai tarihi sai dai labari ma zai hana shi in Allah ya ga dama yau wannan hudubar ba za a yi ta Borno ta tashi gidan Allah ya ga dama sai mutuna da wannan mu gode wa Allah cewa akan cewa Allah ya takaita jarrabawar a idda take yanzu kada mu ji wani abu a cikin zukatanmu dangane da al'amarin Allah duk kunci duk matsatsi duk bala'i wallahi muna cikin rahmar Allah Allah yana tausaya mana Allah yana haƙuri da mu abin da za mu farin ciki da shi duk da cewa an ce cikin jarrabawa ga wannan abin ya faru na jarrabawa a garin maiduguri yan musulmi sun nuna yan sun tsaya tare da yan wasu musulmi na garin maiduguri malamai sun yi ta bayanai suna ba da haƙuri a garuwa daban-daban a jihohi daban-daban ta kafofi daban-daban suna bayani suna ba mutane haƙuri kuma suna kiran hukumomi da masu hali da sauran jama'a su taimaka wa 'yan wasu musulmi malamai sun ba da wasu ta hanyar kiran waya ta hanyar ba da nasiya ta hanyar ba da shawara sun ba da wasu. hakan na yawa daga cikin attajirai sun amsa kiran malamai sun taimaka da makudan kudade ga waɗanda suka shiga cikin wannan jarrabawa hakan na gwamnatoci na jihohi da na tarayya sun ba da wasu. da yawa sun yi tattaki sun zo har nan garin maiduguri domin su ga da idonsu abin da ya faru haka na kungiyoyi na addini da yawa sun ba da gudunmawa wasu domin taimakawa ‘yan wasu uwa uba addu'o'i da aka rika yi addu'o'i da aka rika yi ba su da iyaka waɗannan addu'o'i sha Allah ba za su ba da manza ba sannan jami'an tsaro sojoji da sauransu sun ba da gudunmawa wasu wajen fito da mutane daga cikin ruwa sannan ah, jami'an ceto su da suna nan da yawa sun ba da gudunma wasu haka nan masu sa kai sun shigo da yawa sun taimaka wa 'yan wasu musulmi a matsayin jama'u da daidaiku duk sun ba da gudunmawa wadda ta cancanci a gode musu a yi musu addu'a duk wanda ya taimaka da dukiyarsa ko da shawararsa ko da wa'azinsa ko da addu'arsa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa albarka a cikin rayuwarsa da cikin dukiyarsa sauran kuma wanda ba samu sun taimaka ba Allah ya ba su ikon taimakawa yawan musulmi ruwa zai jinyi ruwa ya zo ya ci gari zai zanyi zai tafi zai koma inda ya dawo amma kuma gurbin da ruwan ya bari shine abin magana ruwan da ya zo ya kwana wani gurin ya yi kwana biyar wani gurin ya yi kwana uku wani gurin ya yi kwana biyu to akwai abin da ya bari wasu sun rasu sun bar marayu a baya wasu kuma sun ji rauni suna kwanci a asibiti suna bukatan jinya wasu kuma sun rasa gidajensu ko gidajensu sun rushe wasu kuma sun rasa sana'arsu da kasuwancinsu wadda haka har yanzu ƙofar taimakawa a bude take masu hali da kuma wanda bai da hali da abin da ka iya ya kamata a hada kai a hada karfi da karfe a taimakawa wadanda suka samu wannan jarrabawa domin yanzu haka wasu gidajensu bandaki ya rushe sok awai ya rushe ba za su iya su koma gidajensu ba suna kan titi ruwan sama da aka yi na kwana biyu da wannan jarar duk da matansu da yaransu ruwan nan ya wuce a kansu to yanzu haka ba su koma gidajensu ba to akwai bukata kalle su da idon rahama a taimaka musu a matsayin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da sun yi kokari amma su ƙara kokarinsu sauran jama'a sun yi kokari a ƙara kokari saboda aiki da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi matakar baba bawa yana taimakawa dan uwansa musulmi Allah kuma zai ci gaba da taimakawa sa Allah ya alwashin cewa zai jarrabe mu da alkhairi da sharri domin ya jarrabe mu kuma ƙarshe dai mun ji daɗi ba mu ji daɗi ba mu samu kwanciyar hankali mu samu kwanciyar hankali ba ƙarshe da Allah madaukakin sarki ce wa ilaina turja'un zuwa gare mu za a komar da ku a bar duniyar nan a tafi na roƙon Allah subhanahu wataala ya tausaya mana ya ji kanmu Allah subhanahu wata'ala ya sa mu ci wannan jarrabawa ya Allah waɗanda suka rasu a wannan jarrabawa a sanadiyar wannan ambaliya ya Allah ka karbe su a matsayin shahidai kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bishara da cewa duk wanda ya rasu a cikin ruwa yana da martabar shahada ya Allah waɗanda suka rasu ka ba su martabar shahada waɗanda kuma suka ji rauni Allah ka ba su lafiya waɗanda suka rasa dukiyarsu ya Allah ka maye musu da mafi alkhairi ya Allah waɗanda suka taimaka wa uwansu musulmi a wannan jarrabawa ya Allah kai maka saka musu da alkhairi ka albarkaci dukiyarsu da rayuwarsu ya Allah ka kare mu daga fatuntunu ya Allah kada ka jarrabe mu da abin da yafi karfin mu ya Allah shugabannin mu ka sanya imani da tausayi da adalci a zakatansu domin tafiyar da mulkin cikin adalci sauke nauyin da Allah ya Allah ka ɗaura musu ya Allah ka gafarta mana kurakuranmu Kar bana kyawawan ayyukanmu ya Allah kada ka hana mu alherin da ke gurinka saboda sharrin da ke gurinmu ya Allah kai mai tausayi ne mai jin kai ne mai gafara ne mu masu zunubi ne ya Allah mun tuba zuwa gare ka ya Allah ka karbi tubar mu ya Allah ka tausaya mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اصل عوراتنا وآمن رؤاتنا اللهم سر عوراتنا وآمن رؤاتنا اللهم إنا نعوذ بك من درق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله